الله وسلم على رسول الله ثم ما بعد abu abdurrazak islamic kasar ce take farin cikin kamo wannan kaset wanda mala wakar muhammad muktar yake gabatar da darasi a unguwar nefa layin kaduna street yola north adamawa state nigeria insha Allah wannan shine darasi na hudu a wannan littafi na imamu tahawi ma'ana aqidatu tahawiyya na imamu fahawi a yammaci na lahadi sha bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da tara miladiya kuma da ikon Allah za a iya samu wasu karatattuka na malam kama daga tafsiri darasin salihi na umdatul ahaka da sauran wasu laccoci masu muhimmanci insha Allah ko kuma za a iya samun mu a layin masallacin dubeli na juma'a domin karin bayani ko kuma tuntube mu a lambar waya 070-301-67575 wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu falle tafaddal mashkur falle tafaddal mashkur alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء gaba أن wannan karatu namu na نتمنى tahawiyya ina tsammanin خلق الخلق بعلمه هكذا ما ليتي خلق الخلق ubangiji ta'ala ya halitti halitta gaba ɗaya da ilmihi da iliminsa ma'ana ya san abin da ya halitta kafin ya halittan ya san me zai halitta kuma bayan ya halitte su ya san abin da ya halitta kamar yadda yake cewa ala alam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir yanzu wanda ya halitta zai zama bai san abin da ya halitta ba alhalin shine al-latif mai tausasawa bayinsa al khabir wanda ya san sirrin halittarsa yanzu mutum sai wani abu bai ma san yayi shi ba sai kai abu ka san kayi ba sai daga ba sai a ce kayi abu kaza fa to wannan dan adam amma ubangiji subhanahu taala babu haka a al'amarinsa domin Allah baya rafkana baya mantuwa baya gafala duk abun da zai yi to yana yin sa ne da ilimi kuma duk abun da ubangiji ta'ala halitta ya halitta shi ne bayan ya tsara shi ba haka kawai yake yin halittansa kara zube ba da haka anan dole ka yi imani ubangiji subhanahu taala. ya san halittansa gaba ɗaya domin ya halicce su da ainihin iliminsa wannan shi yake kore wata aƙida ta mu'tazila da suka taƙaita ilimin Allah subhanahu wa ta'ala suka ce Ubangiji ta'ala alimal kulliyat duna Juzu'iyat ya san abubuwa manya-manya na gaba ɗaya amma bai san yanki-yanki ba ma'ana kama a ce ubangiji ta ya san najeriya amma bai san gari gari ba ya san saudiya bai san gari gari ba ko kuma ya san gari amma bai san unguwa unguwa ba kama a ce ya san jimeta amma bai san dogire ba bai san nefa ba bai san shinko ba bai san nasarawa ba da makamancin wani to su haka ne ko kuma ya san nefa unguwar nefa amma bai san kororo kororo lungu lungu ba bai san gida-gida ba haka mutazila suke faɗa ya san kulliyat duna ajzuyat shi ubangiji ta ke cewa ala alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir wanda yayi halitta ya san sirrin halittansa yanzu za a ce bai san halittansa ba da zai yi ba so da haka ubangiji ala ba abin da bai sani ba na halittansa ya san kulliyat ya san juzu'iyat kamar yadda ya san kulliyat ya san ɗaiɗaikun abubuwa ƙanana ƙanana kamar yadda ya san manya ya san zahirin baɗinin abu kamar yadda ya san zahirinsa kai ya san gaibu ma ubangiji bani wataala abinda ba wanda zai iya sanin sa sai shi sai dai ya sanar da wani saboda haka ubangiji ta'ala alimul ghaibi ne wa shahada ya san abun da yake sarari kuma ya san abun da yake boye ba abun da yake ɓuya masa na halittarsa abin da ke karkashin ƙasa ubangiji ta ala da zamansa abin da ke cikin kogi ubangiji ta ala da zamansa abin da yake karkashin dutse Allah ta'ala yana ganinsa ya san da zamansa saboda haka shi ya halitte shi kuma ya san da ainihin zamansa da yanda yake to wannan shine ma'anan khalaqal khalqa bi ilmi ya halitti halittarsa da ilminsa yana sane da halittan tun kafin ya halitta da kuma bayan ya halitta ne sannan sai ce wa kaddara lahum kadaran ya kaddara musu kaddarori da ya halitti jama'a mutane da dabbobi da manya-manyan halitta da sauran halitta gaba ɗaya sai ya kaddara musu kaddara kowa da abun da zai same shi a duniya kowa da abun da zai samu a duniya abun da aka kaddara maka nan zai ba za ka wuce shi ba abin da aka kaddara maka na arziki sai ka same shi kuma ba za ka wuce iya abin da aka kaddara maka ba komin hankoron neman ka ba za ka wuce abin da aka kaddara maka ba ko kana gudun arzikin abin da Allah ya kaddara maka sai ka same shi za ga wani bai damu da duniya ba amma duniyan kuma tana ta zuwa masa tana ta zuwa masa bayan da iya kaddara ne wani kuma ya damu da ita ya daga hankalinsa babu hutu amma kuma duniyan ta ki ta zo saboda duk gaba ɗaya al'amarin bayan Allah yana tafiya ne a bisa ƙaddarawa na Ubangiji subhanahu wa ta'ala haka ne ya ƙaddara musu lafiya da ainihin abun da zaka ci da abun da za ka sha ba ka ƙara ba da adadin numfashinka wannan ubangiji ta yana cewa wa kana amrullahi ƙaddaran Makadura al'amarin Allah ƙaddara ne abun ƙaddarawa wa khalaqa kulla shay'in ta ƙadira. ubangiji Tala ya halitti kowane abu ya kaddara shi kaddarawa komi da kaddara قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء حديث مسلم ألا قدر دون أبو da zai faru da halitta ko za su samu a duniya ko zai faru da su na musiba na alkhairi da na musiba ba da ubangiji bai kaddara ba na halitta gaba daya kuma ya kaddara wannan tun kafin me a halitti sammai da kasai da shekara dubu hamsin kafin halitti sama da ƙasa da shekara dubu hamsin ya kaddara komi da komai na halitta wannan kuma imani da wannan rukuni ne daga cikin rukunin imani guda shida al'imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa sharrihi sai ka imani da waɗannan abubuwa guda shida sannan imani kai tabbata imani da Allah imani da manzonnin Allah imani da mala'ikun Allah imani da littattafan da Ubangiji ta ya saukar imani da ranar lahira imani da kaddara kuma imani da kaddaran khairihi wa sharrihi na alkhairin da na sharrin duka abin da ake nufi da alkhairi kamar imani da Allah subhanahu wataala duk mumini da yi imani da Allah Allah ne ya kaddara masa imani ba wayonsa bane ba dabararsa bane ba sanin ya kamata sa bane Allah ya tanda Allah ya kaddara masa tukunsanne ya imani haka nan a ayyuka na alkhairi na da'a da mutum yake gaba daya sun shiga cikin al'imani bil qadari khairi Allah ne ya kaddara haka nan ni'imomi na duniya gaba daya wadata lafiya ilimi wayo dabara hankali wayewa duk gaba ɗaya wani abubuwa kaddara ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala gaba su alkhairi ne sannan haka nan sharrin ma ubangiji ta'ala ne yake kaddara shi Kamar a ce kafurci sabon Allah shirka da rashin lafiya da bala'in da zai samu mutum a duniya da rashin sani ya kamata da gidajencin mutum da jahilcinsa da wautansa duk <laughs> gaba ɗaya ubangiji ta ala kaddara shi ma'ana ba san da suka faru Allah ya san da su faru ba sun tuni ya san da su faru domin shi yake halittansa gaba ɗaya dole kai imani da wannan in ba haka ba kuma za ka zama kamar mu'tazila alƙadariya ko jabariya Alƙadariya gulatul qadariya suka ce ubangiji ta'ala baya sanin abu sai bayan ya faru in abun ya faru daga ba sai sani kaga iliminsa bai zama cikakke ba kenan Ina akwai lokacin da ya jahilci abu daga ba kuma sai zo san shi haka suka faɗa wasu mutane daga cikin mu'tazila aka yi su tun zamanin sabbai wani ya zo daga iraki ya samu abdullahi bin umar Yace mu a wajenmu a can iraki fa inda na unasun ya na innal amra unuku a wajen ba ko su mutane da suke cewa al'amari fa gaba ɗaya sabo ne ma'ana ba abun da Allah yake sani sai bayan ya faru idan ka yi abu to daga nan nan ne Allah zai san cewa ka yi shi suka ga Abdullahi bin Umar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce masa idza laqita haula'i fa akhbirhum anni bari'un minhu wa hum bura'u minni yace don ka ga wa'annan mutanen ka ce musu ni ba ruwana da su kuma su ma ba ruwan su na yi musu tawaye ba ni ba su kuma ka gaya musu wallahi la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adalan hatta yu'minu bil Allah ba zai karɓi arkin farillan su ba da zai karɓi na nafilan su ba sai sun yi imani da kaddara in ba su yi imani da kaddara ba babu wani aikin su da ubangiji la zai karɓa na da'a sannan sai kawo da hadisin sai na umar yace babana ya bani labari yace mini wata ran suna zaune da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ga wani mutum mai tsananin farin tufafi ya kullo musu mai tsananin bakin gashi ba a ganin alaman tafiya a tare da shi alaman cewa matafi ne ba ƙura a jikinsa amma kuma wala ya arifu na ahad babu wanda ya san shi daga cikin mu ya zo ya jingina ya zo ya zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jingina gwiwoyinsa zo ga gwiwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsora tafin hannunsa akan cinyoyinsa shi mutumin sannan sai kama tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil islam yace ba ni labari dangane da musulunci menene musulunci yace al-islamu an tasha da allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tuti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila sai ga masa rukunin musulunci guda biyar a shaida ba an bauta da gaskiya sai Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sannan ka tsai da sallah ka ba da zakka kai azumi kai aikin hajji in kana da iko sai ke masa sadaqta kai gaskiya ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari sai kuma yace manzon Allah yayi gaskiya sai suka ce fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu sai muka kawo mamaki ya yake tambayarsa kuma yana gaskanta shi kaga in ka sani sai bai kamata ka tambaya ba ko in ko baka sani ba an gaya maka ai ba cewa za ka yi kai gaskiya ba wannan ya nuna kaman ka sani kenan sai dai ka ce na'am kawai ko kai mamakin abu kamar sai ce kayi gaskiya cikin sai ce akhbirni an iman ba ni labari menene imani kuma yace al imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharri imani kai imani da Allah da mala'ikun Allah da littattafan Allah da manzonin Allah da ranar lahira da kaddara alkhairinsa da sharrinsa na ma yace masa kai gaskiya yace ba shi labarin tashin abun nan ihsan yace al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kabota Allah kamar kana ganin sa in kai baka ganin sa ka sani tabbas yana ganin ka shikenan sai sai ka ce masa sadaka kai gaskiya sai ce to ba ni labari yaushe za a yi tashin alkiyama sai ce mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'i wanda aka tambayan bai fi mai tambayan sani ba ma'ana da ni da kai duka ba wanda ya sani domin ya san wa yake tambayan sa so da ka bani yace ba ni labarin alamomin ta shikenan maza za ta suna yace alamomin ta shi alƙiyama shine an taral hufatal uratal alata ri'a asha yatadawaluna fil bunyan wa an talida al'amatu rabbataha na farko kaga yanga ta haifi uwar gijiyanta wanda ba su kamata su yi mulki ba sai su suna yin mulki sun mutane sannan haka nan za ka ga talakawa wanda da miskinai ne suna tafiya kafansu babu takalmi suna tafiya tsirara suna kiwon dabbobi za su shigo gari su yi kuɗi su dinga gina gidaje benaye wani alama ne na tashin alƙiyama shi ga sai ce masa kai gaskiya sai juya ya tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tambaya yace wa sahabbai a tadri ya Umar a tadri mani sha'i ya Umar ka san waye mai tambaya sai Allah da manzon sa su suka sani yace ce fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum mala'ika jibril ne ya zo ya koya muku addinin ai umura dini al'amuran addinin ku to daga ciki sai ya koyar da mai arkanul iman arkanul iman guda shidan nan idan ka rasa kwaya ɗaya baka da imani rukunnan imani kenan gufannin da suka to kare imani to daga ciki akwai imani da kaddara sai ba su labarin wannan hadisi ya ce babana ne ya gaya min ana zaune aka yi wannan sai na umar ya ce saboda haka ka je ka ba su labari ni ba ruwana da su so da haka imani da kaddara wajibi ne dole sai an yi imani da kaddara imani da kaddara yana da martabobi guda hudu arba umarati ma'ana matakai matakai guda hudu abu na farko kai imani da ilimin Allah al-ilmu shine kasancewa ubangiji subhanahu wata'ala ya san kowane irin abu kafin ya faru a duniya kowane abu kafin ya faru to Allah ya riga dama ya san zai faru alima kulla shay'in qabla wuqu'ihi kowane abu ba abin da bai sani ba ya alamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir to da haka ba abun da bai sani ba na halittansa gaba daya wannan shine imani na farko martaba ta farko ta ne ta imani da kaddara ba wani abu da ya faru a duniya wanda Allah bai san da shi ba kuma ba wani abu da zai faru nan gaba wanda tuntuni shi Allah bai san zai faru ba sannan mataki na biyu shine imani da cewa ubangiji ta'ala ya rubuta wannan abun kafin ya faru shine alkitaba al'imanu bi anna Allah azza jalla kataba kulla shay'in qabla wuqu'i ya rubuta kowane irin abu kafin abun ya faru wannan shine ubangiji subhanahu wataala yake cewa alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ardi inna zalika fi kitabin inna zalika ala Allah yasir ubangiji ta ya san duk abin da ke faruwa a cikin ƙasa da sama bayan ya sani ma yana nan a rubuta a lauhin mafus ubangiji ta ya rubuta shi a lauhin mafus tun kafin a halitti sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin ya rubuta abu kaga ya sani ke rubuta ba wai don zai manta ba kawai don ganin daman sa sai rubuta a lauhin mafus ba abun da ba rubuce ba wani abun da zai faru komin ƙanƙantar sa ce ba rubuce a lauhin mafus sannan abu na uku ubangiji a wannan abun ya faru ne da ganin daman Allah komin kankantarsa komin girmansa akwai mashi'ar Allah ne Allah ne ya ga dama abun ya faru sai ya faru da bai ga dama ba da abun da zai faru ba masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abun da Allah ya ga dama sai ya faru abun da bai ga dama kuma bai zai faru ba to da haka duk wani abun da ka ga ya faru a duniya ko mai kyau ko mara kyau ko babba ko karami kowane irin abu kai imani Allah ne ya ga daman abun ya faru da bai ga dama ba bai zai faru ba wannan kuma shine yake nuna cikan mulki na ubangiji subhanahu wata'ala yana da cikakken mulkin da ba abun da zai faru kowane iri sai ya ga dama amma komin mulkin mutum a duniya akwai abun da talakawansa suke ba da ganin damansa ba wani ma bai san ana yi ba wani kuma ya sani bayan da iya an fi karfinsa dole a yi dole ya kura haka amma banda ubangiji subhanahu wata'ala dole kowane abu akwai mashi'arsa mataki na uku kenan wannan saboda ubangiji ala yana cewa me wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ubangijin ka yana halittan abun da ya ga dama ya zabi wani abu kuma ya fifita shi akan wani abu fa'alu ne lima yuri abun da ya nufi ya ga dama shi yake aikata la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu da zai abu ba a tambaye shi amma su alita za a tambaye su mataki na hudu na ƙarshe shi ka kai imani ubangiji ta'ala shi ya samar da wannan abu shi ya halitte shi ko mai kyau ko mara kyau ko alkhairi ko sharri ko min girmansa ko min ƙanƙantansa ubangiji subhanahu shi ne ya samar da abun ne ya halitte shi da bai samar da abun ba da abun bai zai faru ba Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil ubangiji subhanahu wata'ala shine yake halittan komai kuma shine mai kula da komi da komai hatta abin da kake aikatawa da hannunka ubangiji ta'ala ne yake halittan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shine ya halicce ku da abin da kuke aikatawa gaba daya tafiyarka da zamanka da baccinka da tsayuwarka da dukkan tasarrufa ɗinka kowane irin abu kake ubangiji ta'ala ne yake halittan abun sai kuma kai ne kake aikatawa da Allah bai halitti abun ba komin kokarin ka abun da zai yiwu ba bayan da za a yi amma sai ka zauna ka tashi ka fita ka shiga ubangiji ta'ala ya halicci abun ya ga daman ya faru sai kai hakan ne to wayannan abubuwa guda hudu sune maratibul imani bil qadar ma'ana matakan imani da kaddara ka san ubangiji ta'ala ya san abun kan ya faru ya rubuta a lauhin maku, da ganin daman sai ya faru sannan shi ya farar da abu wannan shine imani da kaddara shi wani malai yake cewa ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa hawa ijadun wa takwin wannan su rukunin kaddara ko maratibu al-imani bil in an samu wayannan gaba daya to imani da kaddara ya tabbata kaga dukkan abun da ya bi wannan matakan guda huɗu. babu yadda za a ce ya faru ubangiji ta'ala ba shi ya kaddara shi ba zai yi ba to shine ana yake cewa wa a lahum aqdaran ya kaddara musu kaddara abubuwan da suke faruwa na yau da kullum sannan wa daraba lahum ajalan ubangiji ta'ala shine wanda ya buga musu ajali su mutane ba kowa aka sanya masa ajali da lokacin da zai mutu ba za ka mutu ba sai in lokacin ka yayi idan lokacin ka bai ba ba za ka mutu ba wa ma kana li nafsin an muta illa bi iznillah kitaban muajjala bai zai yi wani rai ya fita daga gangar jikinsa ba ya mutu ba dole sai da nufin Allah sai da ganin daman Allah kuma an riga an rubuta an sanya wa abun ajali sai ajalin ya zo in bai zo ba za a jawo shi ba kamar yadda kafurai mushurkai na makka suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ta ce mana za a mana azaba za a mana azaba in ba mu imani ba to azaban ya zo mana wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sabiqin to shi ne wannan alƙawarin naka je zo ya zo mana inda gaskiya yake yi shi ne ubangiji ta ce abbasu amsa qul la amliku li nafsi darran wala naf'a illa ma sha Allah لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا ka فقال mutu ni ba na iya mallaka kaina wata cuta in iya tunkuɗe kaina cuta ko in jawo kaina amfani sai abin da Allah ga dama komai kaddaran Allah ne kuma li kulli ummatin ajalun kowace al'umma tana da ajali akwai lokacin halakata akwai lokacin mutuwanta babu wanda bai da ajali kuma idan ajalin ya zo fala yastakhiruna sa'atan wala taqadim ba za musu jinkiri ba ko na awa daya a ƙara wa mutum awa guda ko minti daya ba za a ƙara masa ba sannan kuma in lokacin bai yi ba ba za a rage masa minti guda ɗaya ba misali a ce zai mutu karfe goma da minti ɗaya sai a ɗaurensa karfe goma bai zai yi ba ko a ce zai mutu karfe goma sai a ƙara masa minti ɗaya karfe goma da minti ɗaya bai yiwa bai yiwa don ubangiji ta riga kaddara ba za a yi gaba ba za a yi baya ba shi yasa sai ka ga wani ciwon na mutuwa ne amma sai a daɗe ana jinya ana jiran ajalin ne ai mutum gaba ɗaya baya tasarrufi baya iya tashi baya iya magana ma baya iya ɗauko wani abu amma dai yana ne yana kunce yana motsi saboda ajalin bai yi ba bai zai mutu ba dole sai ajalin ya yi ana nan ana jira ne ko takwan ɗaya ba za a rage masa ba a rayuwarsa in kuma ajalin ya yi duk yadda aka yi komin maganin da aka yi bayan da za ya ƙara masa minti biya gashi nan ajalinsa ya yi lafiyarsa kalau sai ka ji ya mutu kawai ba wani asirin babu komai ko kuma a zo ana ta magani a tara ƙwararrun likitoci na duniya su zo su yi tayi su yi tayi amma kuma ba za su iya me ture masa mutuwan ba Wai to an maniyatu anshabat afaraha alfaita kullu tamimatin la tanfu idan mutuwa ta riga ta kafa farcinta to duk wani magani da zai amfani ba ba wani da zai hana mi a mutu dole za a mutu biyan da aka yi kuma kuma maganin da aka yi wani ya tashi ya warke irin wannan cutan shi za a yi wa wannan amma kuma sai ya mutu saboda wancan din ajalinsa bai bane shi yasa ya tashi wannan kuma ajalinsa ya yi babu yadda za a yi ajalin mutum ya yi a ce bai mutu ba wa kullu man mata bi ajalihi wa law qutila duk wanda ya mutu ajalinsa ne ko da kashe shi akai wannan kuma raddi ne akan aqida ta mu'tazila gurbatacciyar aqida da suke cewa alqatilu qata'a ajal al-maqtul walau tarakahu la 'asha ila qini ajalihi wai idan wani ya kashe wani to ya yanke masa ajalinsa ne lokacin mutuwansa bai yi ba ya kashe shi da ya bashi da ya rayu zuwa wancan ajali kaga wannan mummunar aqida ba wanda ya sai yanke maka ajalinka sai dai mutuwa tana da sababi ta'addadat al-asbab wal maut wahid idza lan mutta bi ghairihi mutuwa kan tana da sabuba da yawa in baka mutu da takobi ba ma wajen jihadi zaka mutu da wani abun daban wani sai ka kashe shi za a wajen jihadi wani za a kashe shi a harkan banza wani ta'addanci za a kashe shi sai ya mutu wani da rashin lafiya zai mutu wani ya dulmuya a cikin ruwa wani kuma hadarin mota wani wuta kowa da irin sababin da zai mutu amma mutuwa kan zai kwaɗe ne kuma tabbas za ka mutu wani kuma ba sababi ba komai lafiyarsa kalau kawai na sai a zare ran kawai ko matarsa ta san ya yi rashin lafiya ba ta zo ta ga gawansa dai kawai ubangiji ta yana hukuncinsa yadda ya ga dama amma ajali kan in ya zo ko ya mutum yake ko yana cikin tafiya ne zai faɗi kawai a zare ransa ba abun da zai hana ba abun da zai sa a ƙara masa koda da minti in kuma ajalin bai zo ba to bai zai yi a a rage maka ba to sai iskali guda ɗaya akwai hadisai suka zo la yaruddu al-qadara illa du'a wa la yazidu fil umri illa al ba abun da ke mai da kaddara sai addu'a ba abun da ke ƙara wa mutum rayuwarsa sai me sai ihsani wa mutane ko kuma man sarrahu an yusada lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi ajalihi falyatir rahimahu duk wanda yake son a yalwata masa arzikinsa kuma a jinkirta masa rayuwansa a ƙara masa tsawon rayuwansa kenan ya dinga sadar da zumunci kaga sadar da zumunci yana sa amin a yi doguwar rayuwa to ga wayannan dalilan ko sun ce sakon ɗaya ba za a ƙara maka ba ya maganar take wasu malamin suka ce a wayannan hadisan da suke cewa za a ƙara mutum rayuwa albarkar rayuwar za a ƙara sai ka rayu shekara ashirin amma kaman kayi shekara hamsin wa malamai magabata irin rubutun da suka yi kai littattafai manya-manya sai ka ga kai karanta su kawai a ce ka karanta su in kai shekarun da suka yi sai ka ga ba za ka iya fahimtar su ba da za ka kiyaye abin da ke ciki ba ko ka karanta to ka manta ba ka rike ba sai ka sake koma in dai kace har sai ka rike abin da suka rubuta nan ka dinga yi sai ka yi ninkin wannan rayuwar tasu amma su kuma da ka suka rubuta wa'annan littattafan ga rayuwarsu ta yi ne ta yi albarka abin da za a yi a shekara ashirin an yi shi a shekara goma kaga an ƙara maka rayuwa ke haka nan in dukiya ne sai a ƙara mata albarka sai a dinga kashe ta a abu mai mahimmanci wanda ya kamata a yi ba wai a ah, kawai kuɗin ka su ƙare ka rasa ma mai kai da su ba kaga babu albarka kenan sai ga mutum yana da kuɗi amma kuma sun ƙare ya rasa ma shi mai yi da su da zai iya tina yayi abu kaza abu kaza ba har ma a ce ko yana da rariyan hannu kuɗi da sun shiga hannunsa sai su zabe kenan ganshin albarka ne amma in suna da albarka yan kaɗan sai ka kai wani muhimmin abu wanda kuma kana ganin sa ko kana tina falalan da zaka samu a wajen Allah da yin wannan abu ko suka ce haka ake nufi wasu ko suka ce a'a ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara maka ajalinka misali zaka yi shekara goma idan baka sadar da zumunci ba amma in ka sadar da zumunci kuma za ka yi shekara ashirin misali in ka za in baka sadar da zumunci ba miliyan goma za ka mallaka a duniya kawai amma in ka za ka mallaki miliyan ashirin to idan ka sadar da zumunci da ki miliyan ashirin in kowa kai shekara ashirin in baka sadar da zumuncin ba kuma sai ka tsaya a miliyan goma ko kuma a shekara goma misali to amma wanda suka faɗi wannan magana suka ce duk da haka dole ka yi imani ubangiji ta'ala ya san za ka sadar da zumuncin ka kai wa innan shekarun ko kuma arzikin ka kai wannan wannan geji an fahimci bayanin ma'ana in baka sadar da zumunci ba shekara hamsin in ka sadar sittin amma shi ubangiji ta'ala ya san shekaru nawa za ka yi sittin za ka yi ya san za ka sadar da zumunci sai ɗaya ba zai kara maka ba ina na ma mafuza rubuce haka nan in kuma ba za ka sadar da zumuncin ba ya sani shekara hamsin za ka yi ba za ta yi wannan aikin ba da zai kara maka wannan rayuwa sai suka ce na lauyin mahfuz yana nan a rubuce da zai canja ba ilimin Allah yana nan ba canji amma takaddun da suke hannun mala'iku lokacin da za a risi mutum ba za a umarce shi bi arba'a kalmatin ba za a rubuta amali wa rizqihi wa ajali ko sa'idan aw shaqiyan to wannan rubutun da suka yi na ajali ɗin to sai ba su sani ba ga abin da yake a hannunsu wannan zai iya karɓan canji amma na lawhil mahfuz wanda ubangiji ta ala rubuta shi wannan ba karɓan canji shi yasa ayan take cewa yamhaqullahu abbari baba ne ayan take cewa yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu min ummul kitab yamhullahu ma yasha'u Allah yana shafi abun da ya ga dama wa sai tabbatar da abun da ya ga dama amma yana nufin me na ainihin hannun mala'iku wa indahu wa indahu ummul kitab amma a wurinsa akwai uwar littattafai shine lauhil mahfuz shi wannan baya canjawa sa sai na umar yake cewa Allahumma in kunta katabtani shaqiyan faktumni sa'idan ya Allah in da ka rubuta ni dan wuta yanzu ka rubuta ni dan aljanna ya ubangiji nan na hannun mala'iku ake nufi shi za a shafi a iya canjawa amma na lauhil mahfuz fa sun tuni Allah ya sani ilimin Allah baya canja ba wani abu da Allah bai sani ba da yanzu kuma zai zo ya sani ya san za ka yakin alkhairi a yan taka daga wuta ka zama dan aljanna a canja wannan littafi na hannun mala'iku amma lauyin mafus kuma yana nan dama kai ne kai dan aljanna ne na fatan muna fahimta to wanda ke ma'anan wa baraba lahum ajala sai ce walan yaqfa alaihi shay'un qabla an yaqduqahu babu wani abu da ya kuya wa Allah subhanahu wa ta'ala kafin ya halitti halittarsa wai wani abu da Allah bai san zai faru ba sai ne halitta tukunne ya sani a babu shi ko kwadiya ko daidai da kwayan zara wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahu sannan halittansa din ya san me za su aikata tun kafin ya halitte su kowa a nan duniya kan ya zo bangi ta ya san ya zai zama wani dan kasuwa ne wani ma'aikacin gwamnati wani malamin boko wani malamin addini wani abun nan kafinta wani mai sana'an hannu ba abun da ubangiji ta Allah bai sani ba rayuwarka gaba ɗayan ta Allah ya sani ya san me za ka yi mutumin kirki ne kai ko mutumin banza in ka zo duniya ubangiji ta Allah ya sani ya san duk abun da zai faru tun kan yayi halittarsa kuma ya san in ya halitti halittar menene za su aikata in suka zo duniya babu wani abu wanda zai canja wa ubangiji subhanahu wataala iliminsa wannan kamar yadda ubangiji ta ke cewa inna sharrad dawabi inda Allahi summul bukmul ladina la yaqilun walau anima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun don ubangiji ta ala ilimin sa alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu ya san abun da zai kasance ya kasance a baya ya san abun da yake kasancewa yanzu ya san kuma abun da zai kasance a nan gaba ma kuma ubangiji ta'ala ya san abun da bai kasance ba ma kuma bai zai kasance ba har abada ya san shi kuma inda zai kasance abun ya san yaya zai kasance ya san inda halinsa zai zama a duniya Shi ne ma'anar wannan aya ubangiji ta'ala ya ce mafi sharrin dabbobi su ne mutane kafurai wanda ba su san Allah ba to mafi sharrin su ne sumul buku wanda ba sa jin gaskiya yanda ka faɗi shari'a ba za su ji ba ji na fahimta sannan ba sa faɗan alheri bebaye ne ba sa faɗan alheri ba sa faɗan kalmar shahada ba sa faɗan tauhidi sai ce to su ne waɗanda ba sa hankalta ba su da hankali na fahimtar shari'a to sai ubangiji subhanahu wataala ce walau alima Allah fihim khairan da Allah ya san akwai alkhairi a zuciyarsu la asbahum da ya jiyar da su ji na fahimta sai su ji su fahimta din su wayannan mutane amma kuma walau asma'ahum da ya jiyar da su sun fahimta ma la tawallaw wa hum mu'ridun da sai su juya baya su bijire ba su bi ba kaga ba su fahimta ba ba su ji na fahimta ba kaga Allah ya kaddara musu yace da kuma da su ji din kaga wannan bai kasance ba ji na fahimta ma da ba za su bi ba mutum nawa ne suka fahimci gaskiya ba su bi ta ba da yawa an bayyana musu an nuna musu an kure su amma kuma ba su bi gaskiya ba sun yi ta yaki da annabawa da bayin Allah na gari to kaga ubangiji ta'ala ya san abun da zai kasance da abun da yake kasancewa da abun da ma kwata-kwata ba zai faru ba kuma da zai faru da Allah ya san ya zai zama yanzu kai baka san abun da zai faru gobe ba ma kuma zai faru din abun da Allah ya kaddara zai faru baka sani amma ubangiji ta'ala har abun da bai zai faru ba ma ya sani kaga kai mai faruwan ma baka san shi ba ai ballantana kuma abun da zai faru sai ya faru kai ka sani to ubangiji ta'ala wanda bai zai faru ba ma ya sani kuma inda zai faru ya zai zama ubangiji ta'ala ya sani yan wuta da aka kai su bakin wutan jihar jahannama suka ga azabar wutan jihar jahannama suka ce ina ma da a ce za a dawo da mu duniya mu yi imani da Allah ba za mu karyata manzanni ba kamar yadda mumine suka yi imani Wani ta la karyata su yace azaba suka gani walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun da za a mai da su duniya da za su sake komawa cikin wannan kafurcin nasu ƙarya suke yi ka ga su koma ba kuma ba za su koma ba Allah ya san ba su koma ba amma da za su koma ma Allah ya san wani hali za su zama za su kafurcin ne ba za su koma sai su manta da wacce azaban gaba ɗayanta to kaga wannan irin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala kenan ba irin ilimin dan adam ba yazan an ce Allah masani dan adam masani kar ya dame ka shi sanin dan adam takaitaccen sani ne ba irin na Allah bane shi kuwa sanin Allah bai da iyaka sannan ce wa amarahum da'atihi ubangiji ta'ala ya umurce su bi da'atihi da yi masa da'a wa nahahum an ma'siyati kuma ya hana su su saba masa wannan shine makasudin halittan dan adam amana ce ya dauka tun kafin ya zo duniya zai wa Allah da'a da zai masa sako ba zai bauta masa ba zai da zai kafurce masa ba saboda haka ubangiji ta'ala da ya halitta halittan sa sai umurce su da su masa da'a amru shar'i sannan ya hana su sabon Allah wannan ita ce doka shi yasa shi mumini a dabaibe yake ko a duniya sijinul mu'min duniya kurkukun mumini a dabaibe yake don baka isa kai abun da ka ga dama sai abun da shari'a ta tsara maka dokan da Allah ya maka nan a cikin ta kake i kaza bar kaza abun da aka ce kai dole kai in kana son zaman lafiya abun da aka ce ka bari kuma dole ka bari wannan kuwa shine maqasudin halittan dan adam kamar domin gita ke cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljan ba sai don su bauta mini domin su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala aka halitte su sannan kuma a cikin suratul mulk yace allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ubangiji ta'ala shine ya halitti mutuwa ya halitti rayuwa don ya jarrabe ku waye ya fi kyakkyawan aiki wannan shine makasudin rayuwar gaba daya ga rayuwa na an raya ka kana raye domin a duba a ga za ka yi aiki kyakkyawa ko ba za ka yi ba za ka yi wa Allah ta ka bar yawa ka bar sabon Allah ko ba za ka bari ba za ka kyauta da aikin ka kai shi yadda shari'a ta ce a yi ka yi shi don Allah ko ba haka za ka yi ba sannan aka halicci mutuwa duka don haka domin mutuwan ta zame maka wa'azi ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a wannan shine istiqama ko bayan imani da Allah sai me sai attaqwa shine istiqama tsoron Allah ina yi برينا بني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ta ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون waɗanda suka ji imani da Allah suka yi istikama shi suka yi wa Allah da'a suka bar sabon Allah to wayannan a lokacin da suka zo mutuwa inji ubangiji ta ala mala'iku za su sauka musu su dinga musu albishir tun ba su mutu ba lokacin da mala'ikan mutuwa ya zai ɗauki ransa to mala'iku kuma na albishir za su zo su dinga masa albishir kar ka ji tsoron tafiya lahira alkhairi ka tarar abin da ka bari ka samu a lahiran yafi abun da ka bari kar yi bakin ciki da rabuwa da duniya lahiran ta fi duniya din kuma yi albishir da aljannan da ubangiji subhanahu wataala ya arkawanta maka ya maka alkawari yace in kai masa da'a zai baka ita muna yi maka albishir to da haka ka ji tsoron mutuwa tun yana rayuwa tun kafin ya mutu din za a masa wannan albishir din sai ya tafi zahira yana murna ina murna me ya kawo masa wannan shine da'a wa Allah subhanahu wataala da barin da barin sabon Allah amma idan bai yi wa da'a bai yi wa Allah da'a ba ko ya sabi Allah to babu shakka wannan kan tun a kafin ya bar duniya bala'i zai gani zai ga abin zai je tarar din wannan ba alkhairi bane to za ta tsoro da razani da bakin ciki zai lullube shi kuma haka zai bar duniyan ba za a fasa ɗaukar ransa ba saboda haka mutum ya kyakkyawan aiki ya bar duniyan nan yana murna kana farin ciki zaka je ka tadda alkhairi amma in aikin ka yayi muni fa to wallahi da bakin ciki zaka bar duniya kai kana bakin ciki iyalan na bakin ciki yasa ne yace ka ummuka yabna adama bakiyan wan nasu hawlaka yabhaquna surura fa'mal li nafsika an takuna idza bakaw fi yawmi mawtika dhahikan masrura mahaifiyarka ta haife ka ya kai dan adam kana kuka amma kuma iyalenka kuma suna ta dariya yanzu haifi yaro ba ihu yake ba su kuma yan uwansa ba da iyayensa da sauran dangi duk dariya yake an samu karuwa shi kuma yana kuka yace to kayi aiki kayi wa Allah su subhanahu wata ta'a ka zama bawan Allah mutumin kirki ya zama ran da ka mutu kai kana dariya su kuma suna kuka don tabbata su yi kuka kan kaga ka zo duniya ana dariya kana kuka ka tafi ka tafi lahira kuma suna kuka kai kuma kana dariya don su ba sa ganin abin da kake gani amma fa idan baka yi da'a ba to ka tafi kana kuka suna kuka kana kuka suna kuka kaga al'amari bai kyau ba kenan to saboda haka mutum ya akasa abun ka zo kana kuka duniya ka tafi kana dariya kawai shine abu shine alkhairi amma in ba haka ba to mutum bai bawa Allah subhanahu ta'ala haƙƙinsa ba saboda haka tabbas ubangiji ta'ala bai bar mutane haka kawai ba yace su rayu kowa ya zo ya abun ga dama a duniya wannan ba haka bane wanda ya wannan fahimtar yayi kuskure saboda haka fahimta ingantacciya ta mai hankali shine ya san ubangiji ta'ala da ya halitte shi ya bashi umarni da hannu dole kuma ya bi umarnin kuma dole ya hadu daga abun da Allah ya hana wannan fa shine mai hankali a duniya shekul islam taimiya ya ce wala yusammal insanu aqilan illa man arafa alkhaira wa sa'a ilayhi wa arafa sharra bahu. ba a cewa mutum mai hankali sai wanda ya san alkhairi ya nemi alkhairi alkhairi shine aljanna da zai kai kai zuwa ga aljanna shine wannan umarni da hannu ka bi umarnin kanu daga da aka hana ka kuma ya san sharri ya nisance shi sharri shine wutan jahannam mummunar makoma sannan ka nisance ta da barin sakon Allah to idan mutum yana haka shine mai hankali wannan abu zai amfani ni na yi shi wannan abu zai cutar da ni in kyale shi wannan shi ne mai hankali amma komin wayewarka komin dabaranka komin mulkinka komin arzikinka in dai ka yi wa Allah da'a ka barin sabon Allah to kai sunanka ba mai hankali ba a shari'a ko da a zahiri mutane suna ganin ka mai hankali amma a shari'ance kan kai mahaukaci ne domin kana jawo kanka bala'in da bai zai kare ba ka zaɓi rayuwar duniya akan rayuwar lahira bal tusiruna alhayata duniya wal akhiratu khairun wa abqa baka gane lahira ta fi duniya alkhairi ba baka gane duniya ɗan kaɗan ne lokaci zai wuce lokaci ne na rudi ba lahira kuma har abadan abada za a dawama a ciki in nima ce har abada ba za ta kare ba baka gano haka ba to ina kake da hankali amfani hankali ba shine tunani ba kai zurfin tunani ka gane ya kamata shine hankali to wanda bai gano wannan ba ina hankali tare da shi shi sa wayannan abun nan kafirai ubangiji ta ce hum an an bal hum afdal sun fi dabbobi bata su kamar dabbobi ne sun fi dabbobi ma rashin hankali to haka nan dan adam in dai bai gane umarnin Allah da hanin Allah ba ya bi umurnin ya hannu daga abunda da Allah hana ba to bai da hankali a shari'a kamar dabba yake don dabba ita ba ta da control duk inda ta duk abin da ta ga dama za ta yi ba umarni da hani a kanta amma kai ba haka kake ba yasa ba abunda da za ka yi sai abun da shari'a ta baka daman kai kawai shine za ka yi a rayuwanka sannan ubangiji ta abun nan imamu tahawi yace wa kullu shay'in yajri bi taqdiri kowane abu da yake gudana a nan duniya yana gudana ne bi taqdirihi da kaddarawan Allah subhanahu wataala wa mashi'atihi da ganin damansa ba abun da zai faru ba tare da ganin daman Allah ba ko zai yi bi zai yi ba wa mashi'atuhu tanfuzu mashi'ar Allah ganin daman Allah tana zarcewa in Allah ya ga daman abu ya faru tabbas zai faru ko sakon ɗaya bai zai ƙara ba abun zai faru amma la mashi'ata lil ibadi illa ma sha'a amma su bayi ganin daman su ba haka bane zaka iya ganin daman kai abu amma abun bai zai yiwu ba kisa yace la mashi'ata lil ibadi babu ganin dama ga bayinsa bayin Allah illa ma sha'a lahum sai abun da ya ga dama ya gane musu dama ma'ana sai abun da ya ga daman da su da su amma su akan kansu ko sun ga dama su yi abun Allah bai ga dama ba ba za ba ka ga daman tashi a yanzu yanda kake zaune ne Allah bai ga dama ba kai saka tashi ba sai ga tashin ya gagara duk abun da kai ne in Allah bai ga dama ba bai zai yi ba amma ubangiji ta'ala shi ko ba mai tunkuɗe ganin damansa in ya ga daman faruwan abu to tabbas abun faruwan zai yi fa ma sha alahum kana duk abun da Allah ya ga dama zai kasance wa ma ya sha lam yakun abun da Allah bai ga dama ba kuma bai zai kasance ba wannan shine mashiyar Allah imani da mashiyar Allah ganin dama ma'anan ganin dama na yadda abun ya faru ko na yadda ya faru to wannan imamu tsahawi bayan ya tabbatar mana da cewa ubangiji ta'ala yana da mashi'a wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar sannan kuma ya tabbatar mana su ma bayin suna da mashi'a don ya ce la mashi'ata lil ibadi illa ma sha'a lahu su bayin ba su da ganin dama sai abunda da Allah ya ga dama ma'ana ganin daman su yana bin ganin abun nan ganin daman Allah ne in Allah ya ga dama ka ga dama Allah ya ga dama sai abun ya faru amma idan Allah bai ga dama ba ko ka ga dama abun ya faru bai zai faru ba wannan kamar yadda Allah ke cewa ne wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima ba abun da bayin Allah za su ga daman ya faru ya faru sai dai in Allah ya ga daman faruwan ubangiji ta'ala mai ilimi ne kuma mai hikima ma'anar wannan maganar shine dan adam shi ma yana da nasa ganin daman da nufi yayi aiki ba kamar yadda jabariya suke faɗa ba wata firka ce ta mutazila jabariya suka ce dan adam bai da mashi'a bai da ganin dama duk abin da kaga ya faru kawai ganin daman Allah ne shi bai da nasa suka ce karni shi ne fi mahabbin rihi kaman gashi ne na kaza ko na tsuntsu a ɗaura shi da wata da wani da wani abun nan wani zare akan bishiya reshen bishiya kuma iska na fifitawa yanzu akwai inda za a yi wannan gashin ya tsaya a wuri ɗaya babu da suka ce mutum kamar haka yake a ayyukansa kenan abun nan bai da wani zaɓi a aikinsa duk abin da ka ga kawai ana sarrafa shi ne amma shi bai da ganin dama su kuma kadariya suka ce al'insanu abun nan ya haluku amala fi'ili ko amala nafsi shi mutum shi yake halittan aikinsa su ma firka ne daga mutazila ma'ana in ka ga daman ka yi abu za ka yi shi ko Allah bai ga dama ba su kuma a nasu kenan sun tabbatarwa da ɗan adam ganin dama suka wuce gona da iri sai suka korewa Allah su kuma wannan suka tabbatarwa Allah ganin dama suka wuce gona da iri sai suka ce ɗan adam bai da wani ganin dama wannan aƙidun dukkanin su kuskure ne aƙida ingantacciya ita ce tana tsakiyar wayannan ainihin aƙidu guda biyu Allah yana da ganin dama sai ya ga dama abu ya faru haka nan mutum shi ma yana da ganin dama sai ya ga dama ya yi abu amma ganin damansa baya amfani sai da ganin daman Allah yanzu in ka ga dama sai ka zo nan masallacin wannan karatun in ba ka ga dama ba sai ka zauna a gidanka amma ko ka ga daman ka zo in Allah bai ga dama ba kai za ka zo ba na fatan muna fahimta in ka ga dama ka tashi in ka ga dama ka zauna kaga ganin daman ka ne amma Allah ne baka ikon tashi da zaman inda bai ga dama ba kai saka tashi ba kai saka zauna ba wannan ita ce aqida ingantacciya ubangiji ta ya tabbatar da wannan duka yace liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wanda ya ga dama ya daidaita akan tafarki madaidaici ma'ana ya zama bawan Allah mutumin kirki a sai in ka ga dama ne sai ka zama mutumin kirki ko Allah ya tabbatar da mutum ganin dama amma sai ya ce wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin to ba za ganin daman naku fa ba zai amfani ba sai in Allah ya ga dama kenan tashi taimake ka ko ba ne ke cewa Allah ya ce tashi taimake ka sai ka ga dama ka je ka kasa kayanka a kasuwa in Allah ya ga dama sai kai ciniki zai ga dama ko ka rufe har kasuwan ta tashi ko kowa ba za ka yi ba amma in ka zauna a gida ba ka je ka kasa kayanka ba ko da zai tashi ka ne sai ka zo ka zo zai sai kayanka ka sai ka zama dila kila kana da wasu kwastomi da kake bi bashi ko kuma ka sun yanke a kasuwa sai kai ina fatan muna fahimta saboda haka kai zaka tashi kai kazar kazar sai Allah ya zaka dama sai abun yayi amma kana kunci kawai baka ga dama ba abun da zai ba yanzu ka zauna a gidanka ka ce ba za ka zo masallacin nan ba sai ka ce in Allah ya kaddara dan saurari karatun da zan saurare shi ah, to abun zai faru ina fatan kamar in ya ga dama ya sauke to ya ka ce kuma mutum ba da ganin dama wanda ko bai ga dama ya daga ba to amma in Allah bai ga dama ba ko ka ce ka daga hannunka sai ka saka shi ka sauke sai ki sauka kaga kai kana da ganin dama amma baya aiki sai da ganin daman Allah sannan masu wannan aqidan cewa duk abun da ya faru ganin daman Allah ne kawai babu ganin daman mutum sai suke cewa al-insanu majburun bi fi'lihi ai mutum ana tilasta masa da aikin sai suka ce in ya sha giya bai laifi ba saboda Allah ne ya ga dama ya sha giya idan ya yi zina ma bai laifi ba Allah ne ya ga dama ya yi zina to me za ki wancan zai dubawan Allah mutum kirki bai je ya sha giya ya yi zina ba ko me yasa za a aibanta mai shan giya mai zina saboda shi ya ga dama ya je wurin sai Allah ya bashi dama ya sha din babu shakka da Allah bai bashi dama ba zai sha ba don in Allah bai bashi dama ba ya sha kenan mulkin Allah bai zama cikakke ba ya gagari Allah shi ko ubangiji ta'ala wa abin nan a zagu azagallahu qulubahum da suka kauce sai Allah ya kautar da zukatan in ka nemi kai abu sai Allah ya baka daman kai dan baka isa ka kure shi ko ka fi karfin sa ba huwa alqahiru fawqa ibadi amma kuma zai kama ka da wannan laifin wanda kuma shari'a yake nema sai Allah ya taimaka masa ya samu shari'a din amma me wannan aqidan da zaka zo ka wanke shi da mari bare ce kaddara bane gashi ya ce komai kaddara ne amma inda zaka wanke shi da mari sai ka ce a ah, Allah ne ko ya ga dama na mare ka wallahi ba zai yadda ba sai ya rama to kaga sai abu ba haka bane to kenan a abun da ya shafi dokokin Allah zai iya tabbaka wannan aqidar amma akan kansa ba zai tabbaka ba wani zai kwashe masa kudin sa gaba ɗaya ya masa sata ko fashi ai ba zai ce Allah ne ya kaddara ba dole zai ga laifin wannan mutum din Allah ne ya kaddara amma shi wannan din shi ma yana da ganin dama da nufi ya zo yi wannan aiki to saboda haka ubangiji su bani subhanahu ta’ala ba abun da yake faruwa sai da ganin damansa amma bawa yana da zaɓi ya zama mutumin kirki ko kuma ya zama mai mutumin banza liman sha'a kuma an yattaqi faman sha'a umi, wa man sha'a na inna atadna lizalimina naran a su Raji surajiquha wanda ya ga dama ya zama mumini wanda kuma ya ga dama ya zama mai kafuri amma dai a sani Allah ya tanadi wutan jahannama ga waɗanda suka kafurta kaga kana da daman ka zama mumini ka da daman ka zama wanda ba mumini ba duk Allah ya baka wannan daman amma kowanne kuma yana karkashin ganin daman Allah subhanahu wataala saboda haka alqur'ani ya tabbatar da wannan babu dama mutum ya ture shi sai ce ya hadi man ya sha'u ubangiji ta'ala yana shiryar da wanda ya ga daman shiryar da shi wa ya asimu ya kare shi ya zama bawan Allah mutumin kirki sai ga wani baya sabon Allah tsoron sabon Allah yake gudun sai yake dukkan wannan da ganin daman Allah ne kuma kariya ce ta ubangiji subhanahu wataala ya bashi ba wayonsa bane ba ba dabaransa bane da yi kokari yace zai zama mutumin kirki sai ubangiji ta'ala ya me ya taimaka masa wallazina jahadu fina lanadiyannahum subulana Gunda suka yi kokari suka dage sai sun fahimci addini sai sun zo mutanen kirki ubangiji ta'ala ce zan shiryar da su zan musu gamon katar su zama bayin Allah mutanen kirki ka komi sai ka tashi kazar kazar sai Allah ya taimake ka to sai kaga Allah ya taimaka wani ya zama mumini bawan Allah kuma wa asimuhu ya kare shi daga sabon Allah sai kaga nisantar sabon Allah yake baya son sa shine ma'anan wa asimu sannan wa yu'afi Allah yana ba mutum lafiya daga dukkan kowane irin bala'i sai kaga lafiyan jiki babu wata masifa da ta hau kansa ko wani bala'i ko wata hasara Allah yana yi wa wanda ya ga dama wannan fadlan domin falala daga wurinsa falala ne shi ya halice ka kai ba komai ba babu kai ba labarin ka duk yanda ya ga dama zai mai da kai kazar ka ka ga dama ka yanka ta yanka ga dama ka batta ta yi ta shakatawa to amma sai maka falala sai ya shiryar da kai ya maka gamon kasar ya baka lafiya baka da wani bala'i da musiba a tare da kai sannan wa yudillu man yasha'u yana batar da kuma wanda ya ga dama sai kaga wani ya zama kafuri wani munafiki wani fasiki wa yakhzula wa yakhzulu kuma yana taɓar da wanda ya ga dama ya tabar da shi tabarwa shine Allah ya ki taimaka masa sai kaga ya zama mai ya zama mai saɓon Allah ya zama fasiki yana ta aikata sabon Allah to wannan shine alkizlan kenan tabewa bai samu kariya ta ubangiji subhanahu ta'ala ba wa yabtali kuma ubangiji ta'ala yana jarraban mutum da bala'i kala kala amma dukkanin wannan adalan adalci ne naka ba zalunci domin wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangiji ta'ala ba zaluntan bayinsa inna allaha la yazlimu mithqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima ko kwayan zarra Allah baya zaluntan bayinsa duk wannan da bala'in da zai tsora maka dukkan musibun da zai tsora maka a duniya to adalci ne shi halice ka babu kai aibo ka zanka don ka yanka ta ba za a ce ka zalunce ta ba haka ragonka in ka sake shi kuma kai ka ga dama kace je shakata da haka babu zalunci a cikin al'amarin Allah adalci sannan ubangiji ta Allah shi ya san me yafi dacewa da kowanne daga cikin bayinsa wannan ya dace ya shirye shirya wannan kuma ya dace da bata wannan ya nemi shirya Allah ya taimaka masa ya shirya wannan kuma batar ya nema Allah sai ya kyale shi shine ma'anar khizlan ya bashi hanya nan sai je ya bata amma ba abun da za a yi ba tare da ganin daman Allah subhanahu wataala saboda cikan mulkinsa to amma mu sani bala'i da zai samu ɗan adam ba wai sharri ne mahabba ma'ana ba tsantsan sharri ne kawai ba a'a kai ne a zahirinsa kake ganin sharri amma akwai alkhairin da wannan bala'in yake kunshe da shi rashin lafiya talauci mai tsanani wata musiba da za ta faru da kai dukkanin wannan akwai alkhairi a ƙarƙashinsa domin in ma ubangiji subhanahu ala ya kankare maka zunubanka da sabbin wannan bala'in ko kuma ya ɗaukaka darajanka ko ya waita ladanka a lahira amma da sharadi in ka yi imani da kaddaran Allah ka nemi ladan musibanka a wajen Allah subhanahu wataala duk wata bala'i sai zama sai zama abun nan kafara har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abun da zai shafi ba abun da zai samu mutum na wahala ko rashin lafiya ko wani bala'i hatta kayar da za ta soke shi fa sai ta zame masa kafara na zunubinsa kaya wannan da za ta soke ka sannan Allah ya jarrabi mutum da bala'i fa yana fansa ne don da ya ga dama sai ya kyale shi zai halaka da zunubansa zunubi ya maka yawa in Allah ya ga dama sai ya kyale ka kai ta karawa ya baka lafiya da wadatan kai tai kai tai sai ka je lahira sai ka halaka wannan shine istijradi amma sai ga dama ya tsora maka musiba ta talauci ko ta wani bala'i to yanzu kan zaka dawo zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda galibi dan adam baya komawa zuwa ga Allah sai ya samu matsala a rayuwarsa to wannan bawan yayi nisa ga barin ubangijinsa dukiya ta ruɗe shi ko mulki ko lafiya yanzu sai a jarrabe shi saboda ya dawo zuwa ga Allah ya kaskantar da kansa zuwa ga ubangiji subhanahu wataala wannan rahama ne Allah ya so masa yasa idza ahabba Allahu qauman ibtalahu idan Allah yana son mutane sai ya jarrabe su sannan yubtalal mar'u ala qadari dinihi ana jarraba mutum gurgudon addininsa ashaddu nasi bala'an al anbiya'u ثم fal فالأمثل wanda ya fi kowa shiga musiba su ne annabawa sannan masu bin su a daraja sai masu bin su a daraja sai masu bin su a daraja haka al'amari yake tafiya kina idan Allah ya jarabe ka da bala'i ba ba a son ka wani in har mutum ya ji cewa Allah ba son ta ne tsora masa to daga nan ya shiga musiba bai ci wannan jarabawa ba dan jarabawa ne zaka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah ne ko ba za ka mayar ba duk wannan ibtila'i jarrabawa ne na ubangiji subhanahu ta’ala domin ya bambance wanda ya imani da Allah imani da kaddara yayi tawakkali ga Allah da wanda kuma halinsa ba haka bane to da haka wanda ya da Allah ne ya tsora masa shi zai yayi masa wannan ya ci riba wanda kuma bai yadda da wannan ba yayi asaran imani sa to ubangiji ta'ala shi yake shiryar da wanda ya ga dama to amma kuma wata ayar sai ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa innaka tahdi ila suratin mustaqim ya rasulullah kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici a wata ayan kuma sai ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man Ba ka shiryar da wanda ka ga daman shiryar da shi sai dai ubangiji subhanahu wataala shine yake shiryar da wanda ya ga daman ya shiryar da shi a can ya tabbatar masa yana shiryarwa a nan kuma yace ba shiryarwa yanda malamai suka hada abun suka ce shirya kala biyu ne akwai hidayatu irshadin wa bayanin akwai kuma hidayatu tawfiqin wa ilhami akwai shiryarwa na kai wa mutum bayanin hanyar shirya din ka bayyana masa ita wani ga hanya ta alkhairi ga imani da ibada da kyawawan ɗabi'u sai ka nuna masa hanyar gaskiya wannan hidayatu irshadin wa bayani akwai kuma wa mutum imani din ya gamsu ya karbi abun a zuciyarsa shi kuma shine hidayatu tawfiqin wa ilhami hidaya ta gamon katar da wa mutum fahimtar abu to hidaya ta farko ita ce wacce aka tabbatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita wa innaka latadi ila siratin mustaqim tana bayyana mutane hanya ta gaskiya imani da ibada da yadda su ya kamata su zama wannan manzon Allah yana yi amma cusawa mutane imanin su karɓa su yi aiki da shi wannan babu mai yi sai Allah shine hidatu tawfiqin wa ilhamin Allah ya yi wa mutum zaman katar to wannan ne wanda ubangiji ta ya kore wa manzon Allah yace innaka la tahdi man ahbabta ba za ka shirya da wanda ka ga damar shiryar da shi ba don da a ce wanda yake son ya shiryar da shi zai iya shiryar da shi manzo Allah ta sallama da ya shiryar da wa baffansa Abu Talib lokacin da ya zo rasuwa bayan ya iya kokarin sa tun a rayuwarsa kafin ya zo gargara ya karbi musuluncin bai karɓa ba da ya zo zai rasu me yake ya zo yana ta ce masa ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhaddu biha bika inda ka faɗi la ilaha in kare ka da wannan kalman a wajen Allah subhanahu wataala lokaci yana rashin yana rashin lafiya na mutuwa Yai ta dagewa amma akwai irin su Abu Lahab a wurin sai su dinga cewa yanzu a targhabu an millati Abdul Muttalib a targhabu an millati abaika zaka kyamaci addinin iyayenka addinin Abdul Muttalib ka bi addinin yaro sai ya ki faɗa manzo Allah ya ce ka faɗi la ilaha zan kare ka da wannan kalman ya rasulullah abun nan ya babbana shikenan sai ki fada su sake maimaitawa za ka kyaman addinin iyaye da kakanu ka zo ka bi addinin yaro a ƙarshe me yace sai ce wa ala millati abdul muttalib yace ina kan addinin abdul muttalib shikenan sai rasu to kaga manzo Allah sallama da zai iya shiryar da mutum ya tusa masa shiriya a zuciyarsa da ya tusa Abu Talib saboda me saboda kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi a farkon musulunci kama ba zai iya ba shine aka saukar da wannan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ya rasulullah ba za ka iya tusawa wanda ka ga dama imani ba Allah shine mai tusa mutum imani ya ga dama ya tusa maka sai ya tusa maka sai dai bayani idatu irshadin wa bayan wannan ko malamai ma suna yi annabawa na yi malamai suna shine da'awa zuwa ga addinin Allah ka nuna mutum hanya ta gaskiya da hanya kuma ta barna don ya nisance ta wannan malamai suna yi amma karban abun ayi aiki da shi wanda yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala shi kare sai ce wa kulluhum yataqallabuna fi mashi'ati dukkanin mutane suna jujjuyawa a cikin mashi'ar Allah ganin daman Allah ma'ana ba abun da za yi dai sai da ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala mutum bai da nasa sai Allah ya ga dama in Allah bai ga dama ba baka isa kai wani abu ba kenan rayuwar mutum gaba ɗayansa gaba ɗayanta Allah ne yake tsara mutum ita abinda Allah ga daman kai abinda bai ga dama ba za ka yi ba kai dai za ka yi kazar kaza kana da naka za'i in ya dace da ganin daman Allah sai kaga abun yayu sannan yace baina fadlihi wa adali tsakanin falalan Allah da adalcin Allah idan alkhairi ne falalan Allah ne in sharri ne kuma adalcin Allah ne subhanahu wataala don ubangiji ta'ala baya zaluntan bayinsa sannan yace wa huwa muta'alin anil abdadi wal andaji ubangiji subhanahu wata'ala muta'alin mai ɗaukaka ne anil abdadi daga kishiyoyi wal andaji da kishiyoyi al abdadu jam'u biddin kishiya wanda in kai abu zai ce a'a ba haka bane bai yadda ba shine ake nufi da abdiddu to ubangiji ta'ala bai da wannan idan bai da mu'ani wanda in yi abu zai ce sam shi bai yadda ba shine al-mukhalif yanzu ko a rayuwarsa yana da irin wannan duk yanda ka tara jama'a kake gamsar da su wani kuma duk yanda kai ba zai yadda da kai ba ka gama jawo ayoyin duniyan nan komai ilimin ka shi maganan ka shirme yake ganin ta kawai wannan shine to kenan al-mukhalif ko ya fahimci gaskiya tun da dai wani ne faɗa ni ba zan bi ba kawai ba haka abun yake ba ba wani ne faɗa ba rabu da shi dan kaza kenan sai rusa maganan kawai ba zai da ita ba ko ya gane gaskiya ne to yi ta'ala bai da me bai da wannan babu wani Allah da yake tare da Allah wanda in Allah ya tsara abunsa zai ce san ba haka abun yake ba wala mutum bai san babu wannan saboda haka yi ta'ala shi kaɗai ne wahdahu la sharika lahu shi yake tsara al'amuransa gaba ɗaya bai da mai cewa ba haka za ka yi ba dole kaza za ka yi Allah bai da wannan kuma in ya nizimta maka ka bi tsarin nasan dole ka za ka bi in dai kaddara irada kauniya ta bi kanka to ko kana so ko baka so sai ka aikata mu. amma in irada shari'iya ne zaka iya kaki amma kuma ba ka fi karfin Allah bane shine bai ga daman ka yin ba inda ga dama dole ka kai to Allah bai da abdiddu ko al abdad kishiyoyi wanda suna nan in kace kaza za su maka ne ba kaza ba yanzu komi shugabancin mutum a duniya yana da masu taka masa birki ko ba da shi yanzu gwamna ya tsara abu yan majalisa ba sai su ce san ba su yadda ba haka shugaban kasa sanatoci su ce san ba su yadda ba kuma ba yanda ya iya dole sai sun sa hannu ko to mulkin Allah ba irin wannan ba ba da yan majalisu ko sanatoci ko su abun nan mutane kawai shi yake tsara abunsa doka ne kawai zai bayar ba mai sabawa kuma in ya tsara dokan ta yi za ta tafi akan haka sannan bai da al'andat shine masil wani irinsa wanda yake tsari irin tsarin Allah shi ko jam'u niddin kenan wala ta taj'alu lillahi andada kada ku sanya wa Allah kishoyi wala yakul lahu kufuwan ahad bai da masil wanda za a ce shi ma yana irin tsarin da Allah yake yi ga na Allah nan ga tsarinsa to ga wani Allah kuma daban shi ma yana irin tsarinsa kuma duka tsarin ana bi babu wannan law kana fihi ma aliyatun illa Allah la fasadata da a ce akwai wani Allah banda Allah subhanahu wataala mai irin tsarin Allah da saman nan da ta rushe to tunda bata rushe ba to Allah shi kaɗai ne menene zai rusa ta domin allolin in ma dai su zama karfin su iri ɗaya ko wani ya fi wani karfi idan wani ya fi wani karfi to wanda aka fi karfin sannan ba Allah bane kaga ba wata rigimar da za a yi don ba zai iya ja da Allah ba in kuma ƙarfin iri ɗaya ne da a ce akwai wani Allah banda Allah wanda ƙarfin su iri ɗaya to da mun ji ana kokuwa a sama ana kikici kikici kikici har saman ta rushe a kanmu don za su iya rusa sama ne kama ba mu ji ba ko akwai wanda ya taba ji ana kokuwa a sama ana kicif alloli suna faɗa a sama akwai wanda ya taba ji to tun da babu billahi la ilaha illa huwa Allah na guda ɗaya ne babu wani Allah sai shi domin ba mu taba ji ba shine lauka na fihi ma aliyatun illa la fasadata saboda aka ubangiji ta'ala shi kaɗai ne bai da masil bai da nid bai da mai tsari irin nasa babu mai saba masa babu wanda yake kokuwa da shi yayi abu ya ce samci bai daka wani bai da wannan jalla jalaluhu kenan ko wannan shi zai nuna maka girman Allah da kuma shine kawai ya cancanta a bauta masa duk wani abu ba Allah ba bai cancanci a bauta masa don bai da mulki da iko irin na ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ce la radda li qada'ihi babu mai mai da hukuncin Allah idan Allah ya ce zai ruwan sama akwai wanda ya sai tare ruwan babu in yace bala'i zai afka a gari akwai wanda ya sai mai da bala'in ba wanda ya sai saboda haka Allah bai zai yi hukunci ba wani ya zo ya ce zai mai da hukunci bai bai da wannan dama saboda wa huwal qahiru fawqa ibadihi shine marin jayi yana saman bayinsa abin da ya ga dama ubangiji ta alake yake kasancewa saboda haka amma sarkin duniya zai iya tsara abu yana son a yi abun kamar za a mutu amma ya ce kai wannan bai yi ba sai a wargaza masa tsarin sai ka tsara ka tsara sai a ce bai yi ba to tsarin da ka tsara ma ko ka zartar da shi kana kaucewa wani ya zo sai ya wargaza shi ko ba wannan tsarin yake so ba wannan hukuncin naka bai yi ba to kaga wannan sarakunan duniya kenan amma ubangiji ta ala akwai mai masa haka abun da ya tsara nan a haka yake tafiya babu wani wanda ya isa ya mai da abun da Allah ya hukunta kuma abin da Allah ya hukunta baya bukatan canji dama domin yana dacewa da kowane zamani da kowane irin mutane saboda ubangiji ta'ala ya san zamanin da da yanzu da abu da abin da zai zo nan gaba kuma ya san abin da ya dace da kowa da kowa saboda haka in yayi tsarin sa baya bukatan gyara ko canji sai ce wala mu'aqiba li hukmi babu mai bibiyan hukuncin Allah yayi hukunci sai wani ya zo ya dinga duba fayil din yana dan gyare gyare ya gyara nan ya gyara nan ya gyara nan Allah bai da wannan amma sarakunan duniya shugabannin duniya suna da wannan in ka tsara sai an kai wa majalisa ta duba an zauna na gyara a gyara wanda za a bari a bari ko kuma a kana mulkin ma akwai amma akwai mai supervising ɗinka ina ne yana yana kula da kai wanda zai bincike ka a turo maka masu bincike wani lokacin cikin sirri a asiri baka ba hawa ba tamani sai a zo a ce ba mu file ba mu file din kaza a duba a duba anan a ga me kake yi kana yi daidai ko ba daidai ba to Allah bai da wannan la mu'aqqiba li hukumi ba mai bibiyan hukuncin da yi wai ya masa gyara ko ya ga an yi wannan ko ba a dabbaka wannan ba ubangiji ta ba da wannan saboda me saboda cikan mulkin sa yasa a lahira ba zai ce limanil mulkul yau yau waye yake da mulki kowa zai shiru duk shugabannin duniya za su shuru shiru sai ba kansa ansa billahi alwahid qahhar Allah shi kade ne shine sarkin sarakuna ko babu wani sarki sai Allah subhanahu wataala don shine mai cikakken mulki sannan ce wala ghaliba li amrihi tawri jayan al'amarin Allah subhanahu wataala wallahu ghalibun ala amri Allah shi ko wani ya ce zai yi kokuwa da shi ya gagari Allah wannan mutum bai isa ba domin Allah ba abin da zai yake gajiyar da shi shi mai karfi ne cikakken karfi wanda ba wani abu da zai gagare shi da haka babu yadda za a yi a ce ga wani abu ya rinjayi Allah saboda dukkan duniya na gaba ɗaya halittan Allah ne to wane kuma zai rinjaye shi abun babu shi Allah ne ya samar da shi kuma ya samar da shi ya zo ya rinjaye shi ya fi karfin sa da zai yi ba saboda haka babu mai rinjayar Allah subhanahu wa ta'ala shikenan imamu tsahabi sai ce amanna bi zalika kullihi mun yi imani da wannan duk gaba ɗayansa wane kenan tun daga farko har zuwa ƙarshe tun daga farko littafin nan har zuwa nan imamu ta ce mun yi imani a duk gaba ɗaya daga wajen Allah ne su subhanahu wa ta'ala ma'ana duk abun da Allah ya kaddara daga wajen sa ne babu wani abu da zai gangaro ba tare da ni ba tare da kaddarawan Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda haka imani da Allah subhanahu wa ta'ala baya cika sai ka imani da kaddaransa dole sai ka imani da kaddara duk abin da ke faruwa nan daga Allah ne subhanahu wataala wasu ne aka samu suka gurbata aqidan aqidan nan ba ta inda ba a shige ta ba an shiga Tauhidur rububiyya an shiga uluhiyya an shiga tauhidul asma'i was sifat ana ta dagula mutane abubuwa na shirka ta a ce maka shine ibadan an canja maka la ilaha illallah gaba tauhidur rububiyya da Allah shi yake halittan komai da komai sai a ce maka ga wani yana wata halittan ba Allah ba al insanu huwa allazi yakhluqu afali nafsi in kace mutum shi yake halittan ayyukansa to wannan shirka ne a cikin rububiyan Allah don ubangiji ta'ala shine mai halitta babu wani mai halitta sai shi to saboda haka anan imamu da yace wa kanna mun yi yaqin ma'ana ko shakka ba ma yi min anna kullu min indillah mi kowanne daga wajen Allah ne subhanahu wataala domin idan kai shakka to imanin ka bai cika ba kenan duk wanda ya shakka imaninsa bai da imani shi yasa yana daga cikin shuruɗu la ilaha illallah al yaqin al munafi shakka wanda yake kore shakka to abin da yasa malam ya cike da nan saboda ya kammala mana bayani akan abin da ya shafi tauhidi na ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana abin da ya shafi tauhidin rububiyya da uluhiyya da al'asma'i was sifat wanda ake ce masa tauhidi duk abin da muka karanta daga farko har ƙarshen nan sunansa me tauhidi yanzu kuma zai buɗe mana wasu abubuwa kuma wanda sunansu aqida domin tauhidi tana tafiya da me da aqida kaga wannan abin da muka karanta aqida ne kuma tauhidi ne kuma ita ce aqida ingantacciya a bangaren imani da Allah subhanahu wataala yanzu abubuwan da zai gaya mana kuma a gaba su ne sauran abubuwa na aqida din wanda ko ba su shafi tauhidi ba shine imani da al da manzonin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama imani da al'arshi da kursi da imani da mala'iku da aljanna da wuta da kuma imani da darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma aqidu ingantattu dai cewa ba a kafurta mutum ko ba za ka yanke ka cewa ne dan wuta ne ko dan aljanna tun a duniya ba sai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masa shaida dan aljanna ne ko dan wuta to ina ganin mun zo kan gaban da zamu tsaya sai mu tsaya anan sai rana ta mun tashi sai mu tashi wa anna muhammadan abduhu al wa nabiyuhu al wa rasuluhu al magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayani akan cewa shi ne yake Shin bukatar wannan abu shin ya kamata ya yi roƙon Allah akan mutumin bi mana kai kukan sorin Allah ya ta addu'a kan shi in alkhairi ne Allah subhanahu wa ya sa mutum ya bashi wannan hayaɗi, ko ba alkhairi bane Allah canja mishi bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ya danganta da yanayin abu idan mu dama haya yake bayarwa babu laifi ka roƙi Allah Allah ya sa ya baka idan in bai baka ba ma zai ba wani amma idan yayi nazari ne in ya baka shi zai cutu saboda yana buƙatan amfani da abun wannan bai halatta ka yi addu'a ka ce Allah ya sa ya baka ba domin ya baka kai kuma ka cutu abu ne shi kuma ya cutu ba kai ka amfana shi ya cutu kuma alhalin abu nasa ne ba za ka yi wannan addu'an ba amma in yana bayarwa rashin fahimtan ka ne ya hana bai baka ba idan kai addu'a babu laifi ce mala akwai masu sa sunan ɗansu Abdulbaki kuma gashi an ce shi baki baya daga cikin sunan Allah to ya matsayin wannan suna da aka sa yara albaki ba daga cikin sunayen Allah saboda ya tabbata a siffa ne alqur'ani wa yabqa wajhu rabbika sai aka samu siffan albaqau amma albaki bai zo alƙur'ani ba ko a hadisi ingantacce cewa yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka babu buƙatan a dinga sa wannan suna din a ce abdul baqi amma idan an riga an sa ni ba zan ce a a canja ba domin min babil ikhbar ya halatta a cewa Allah baƙin. ciwon ne amma ba a babin tasmiya ba amma dai daga yanzu mutum ya sani kada ya sa wa ɗansa suna abdulbaki yake cewa malam menene bambanci tsakanin wajibi da kuma farilla da wajibi da farilla babu bambanci a wajen mafi yawan malamai mashaban malikiya shafi'iyya hambaliya wajibi shine farilla farilla kuma shine wajibi ma'anansa ma a mara bihi shari'u ala wajhil ilzami abunda mai shari'a ya yi umarni da shi yace dole sai an yi Allah ya ce dole ayi ko manzo Allah sa ce dole sai an yi wanda kuma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi in ka aikata za a baka lada in ka bari baka aikata ba akwai akwai alhaki ko kuma ka cancanci a maka ba wannan shine wajibi shine fara babu bambanci amma a wajen Abu Hanifa akwai bambanci abu hanifa ya ce alfarbu akadu min alwajib farilla ya fi wajibi karfi ya ce farilla shi ne ma tabbata farilla shi ne wanda ya tabbata da dalili ke kadai yin alqur'ani hadisi mutawatir gaba ɗayan kada iyo yusubu ubangiji ta'ala ya faɗi Alƙur'ani maganar sa ne babu mai shakka sannan akwai hadisi abun nan mutawatir wanda jama'a da yawa suka ruwaito shi wanda babu yadda za a iya ɗarsu a ranka ma cewa za su iya yin ƙarya saboda yawan su kamar hadisin man kazaba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar da kuma daga hannu in za a addu'a ko shafan kufi yace to duk farillan da ta tabbata da Alƙur'ani ko kuma wajibin da ya tabbata da Alƙur'ani ko da hadisi mutawatir to wannan dalili ne kadai sai a cewa abun fardun farilla amma ma sabata bi dalilin zanni dalili zanni shine hadisul ahad kenan hadisin da mutum ɗaya ruwaito ko biyu ko uku bai kai haddin tawaturi ba yace to wannan ko da an tafi cewa wajibi ne to ba za a ce masa farilla ba sai dai a ce masa wajibi kawai bai kai wanda ya tabbata da qur'ani ko hadisi mutawatir ba wannan shine bambancin da Abu Hanifa ya faɗa amma bambantawan bai da asar mana bai da tasiri a wajen hukuncin abu domin wajibi dole ne kai in baka yi ba ka cancanci a maka ba haka nan ma farilla to da an ga dama a ce masa farilla ko a ce masa wajibi dutse ne ko an bambance ko ba bambance ba hukuncin su dai ɗaya ne kuma ta'arifin su ɗaya ne ma amara bihi shari'u ala wajhil ilzami yusabu ala fi'lihi wa yastahiqu tarikuhu al-iqaba ana albada ladan an aikata in ba aikata ba ko wanda bai aikata ba ya tantance a masa hukuma na wannan kuma cewa shin ya halatta yana daga ya halatta mace ta kitson zare a kanta kitson zare koyi ne da waɗanda ba musulmi ba haramun ne mutum ya yi koyi da waɗanda ba musulmi ba a wajen ɗabi'unsa ko adonsa haka nan mace ba a koyi da kafurai a wajen kitso sannan kuma idan kika nade. ainihin gashin ki gaba ɗaya da zare in janaba ta kama ki a zaki idan kika yi wankan janaba da zaren a jiki bai yi ba domin gashi bai shiga ruwa bai shiga tsakanin gashin ki ba kuma ka'idar wankan janaba ko haila dole sai ruwa shiga cikin gashin so da haka kuma wannan ba kitso ne na al'adan musulmi ba al'adan wasu ne wanda ba musulmi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda yake kwaikwayon ɗabi'un mutane yana tare da su na'am wannan yake cewa malam menene tabbacin sunna akan idan an binne mamaci wurin yin addu'a domin wasu suna cewa ba a yin addu'a a take a lokacin wasu kuma suna cewa ya kama ana yin addu'a har ma suna kawo suna kafa hadisi hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi yake koyi wa dan uwanku addu'a dan yanzu haka ana tambaye shi amma na ga wasu malamu kuma suna tura addu'a din an binne mamaci wane ne sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana bunne mamaci a masa addu'a domin manzo Allah sallallahu an bunne mamaci sai ya ce ud'u li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al ku yi wa dan uwan ku addu'a ku roƙa masa Allah ya bashi tabbata wajen ba da amsar da mala'iku za su yi masa domin yanzu haka za a tambaye shi saboda haka kaga kuna juya baya kuma kamar yadda ya tabbata a hadisi mala'ikun za su fara tambayansa yana jin ma ƙaran takalminku saboda haka kuna bunnewa za ku yi masa addu'a ku roƙa masa gafara kuma Allah ya tabbatar da shi wajen ba da wannan amsa din ya samu ya bayar wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma da cewa yake malam mutum yi zina sai ya tuba yace ba zai ƙara yin zina din ba to za a yafe shi wai amma zai shiga wuta don saboda ɗanɗan shi saboda ɗanɗanon zina baya fita a jikin mutum sai an shigar da shi wuta ya ingancin wannan magana yake wannan maganan ba gaskiya ba ne duk mutumin da ya tuba ubangiji ta'ala zai kankare masa zunubansa inda ya yi tuban da shuruɗinta. abin da ake bukata ka yi nadama me yasa ka yi aikin sannan ka bar aikin sannan ka tuba da niyan har abada ba za ka dawo ba wannan ita ce niyyarka a zuciyanka ko da daga baya tsautsayi ya sa ka dawo wannan tuban kan dai da kai inda wannan niyan ta inganta idan ka yi tuba da wayannan abubuwa guda uku to tuban ka tayi mazala ta sama yace at-taubatu tahdimu ma kana qablaha tuba tana rusa abun da yake kafinta ubangiji ta'ala zai gafarta maka wannan laifin ko zina mutum yayi ko shan giya ko me kai ko shirka ne in kafin ka mutu ka tuba da wannan sharuɗin Allah ya karbi tuban kuma ba za ka tashi mushriki ranar tashi alkiyama ba ballantana wanda ya zina idan wanda ya shirka ya tuba Allah ya karbi sa ya tashi musulmi to yaya kuma wanda na za a ce zai tashi mazinaci in an yi tashi alƙiyama alhalin ya tuba da zai yiwu ba da haka duk wanda ya tuba yana yayi zina ya tuba ubangiji ta'ala ya kankare masa wannan laifin ya rufa masa asiri kuma wannan dauɗan an goge masa ita matukan ya tuba da wayannan sharuɗin ranar alƙiyama ba za a tashe shi mazinaci ba na'am wannan cewa ya malam menene ingancin wannan hadisi ne kan cewa wai idan talauci ya dame ka inji annabi sallallahu alaihi wasallam ka ƙara aure domin ni da na ga talaucin ya dame ni sai na ƙara kuma da na ƙara auren sai talaucin ya ƙaru to daga nan kuma sai na fara shakkan ingancin hadisi to wannan hadisin ba ni da tabbacin ingancinsa ko rashin ingancinsa amma dai ma'anarsa tana da kyau domin ta dace da inda ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa in yakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadli idan wanda suka rubudin din namiji da miji da mata in sun kasance fakirai to Allah zai wadata kowa da falalansa to har sai na Abubakar yake cewa ati'u ati'u Allah fi ma amarakum minan nikahi yunjiskum ma wa'adakum minal gina ku bi Allah subhanahu wa ta'ala cikin abun da ya umarce ku na yin aure zai zartar muku da alkawarinsa da ya muku na cewa zai wadata ku. Abdullahi bin Mas'ud ya ce iltamisu rizqa fin nikahi ku nemi aure ku nemi kuɗi arziki a wajen yin aure. Kaga wannan ko shakka babu arziki abun nan aure yana kawo arziki. Aure yana kawo arziki. Amma iskalin shine wani sai ya auren sai ka kuma ƙara talauci ma yake yi. aliyu sabuni a cikin rawayul bayan da zo tafsirin wannan ayan yace amsar shine a gabar ayan ubangiji ta dace wallahu wasi'un alim Allah mai yalwan falala ne mai azirta mutane ne amma alimun masani ne a inda ya dace ya sa wannan falala din duk wanda ya aure bai yi arziki ba to arzikin ne bai dace da shi ba don dama Allah ya ce ya san inda ya kamata ya sa falalansa ba kowa da kowa kenan zai bawa ba wanda ya aure dama ya dace da arziki sai a ƙara masa arziki wanda kuma bai dace da wannan arzikin ba zai zama masa bala'i ubangiji ta'ala alimu ya riga ya san halayen mutane ya san abin da zai faru nan gaba idan kai arzikin sai ya hana mutum wanda wannan din kuma shi zai zama mai maslaha a rayuwarsa kamar yadda ya zo a hadisi qudusi inna min ibadi man la yusbihu illa al-ghina wa inna min ibadi man la yusbihu illa al-faqr daga cikin bayina akwai wanda ba abin da zai gyara shi sai wadata da zai zama matalauci kafurcewa ma zai sai zama dan daba ya zama dan fashi da makami dan shaye-shaye amma yanzu yana da kuɗi yana da na biyan bukatansa sai ya rike addinin sa bai da tashin hankali daga cikin bayina kuma akwai wanda ba abun da zai gyara shi sai talauci da za a bashi kuɗi zai je yayi zina ya sha giya yayi ta almabozaranci da kuɗi ya je ya dinga cin riba da sauransu duk aikin sabon Allah kuɗi yana ba da daman a yi to shi kuma inda za a ba shi kuɗin zai halaka ne to talauci ne zai gyara shi ubangiji subhanahu wataala kuma ya sa abin da ke cikin zukatan mutane to da haka wannan sai ba shi arziki arzikin ne dace da shi wannan kuma talauci talauci ne dace da shi shi zai gyara shi to da haka in mutum ya ƙara aure bai yi kuɗi ba ko bai ƙara arziki ba baya nuna aure ba a ƙara arziki a'a shi din ne ubangiji ta'ala ya duba babu maslaha ya ƙara masa ɗin sai bai ƙara masa ba kuma wannan din shi yafi alkhairi a wajensa amma da zaidu da amru da bakaru su da suka yi aure ƙara arziki suka yi kamar yadda ainihin su wayannan nasoshin suke nuna ainihin aure yana ƙara arziki na'am wannan tambaya yake malam menene hukuncin mutumin da ya tsakalo manni da kansa wannan shine istimna'i haramun ne a addinin musulunci mutum ya yi wasa da azzakarinsa har ya jawo mani saboda an yi wa mutum kaidi a inda zai biya bukatansa ta hanyar aure ne ko kuma kuyanga wanda ya mallaka saboda haka ubangiji ta lace wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin wa man ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun mu'mine sune masu kiyaye farjin su ba sa biyan bukatansu sai iyalansu ko kuyangin su da suka mallaka amma in sun yi haka ba abun zargi bane amma wanda ya nemi ya biya bukatarsa ta hanya daban ba ta hanyar aure ba kamar a wannan zamani to mutum idan ya nemi ya biya bukatarsa ta wata hanya ko istimna'i to wannan sune masu ketare iyaka inji ubangiji ta'ala shi yasa imam malik da abu hanifa da imam shafi suka ce haramun ne istimna'i mutlaqan amma imam ahmad shi ma yace haramun ne yace sai dai in mutum ya kai laluran da in bai yi ba zai yi zina ma'ana sha'awarsa ta dame shi ya yi tafiya ya bar iyalinsa in bai yi wannan abun ba zai fada zina tabbas to sai ya yi in saboda irki habu a hafi dararaini sai a sai a aikata ɗaya daga cikin mafsada mafi sauki to amma nan ma yace sai an kai gejin lalura ba wai shi ya jawo wa kansa ba in ka kai ka jawo kanka kan kaga ba lalura bane saboda haka wannan ana ce masa al'ada sirriya al'ada ta sirri wannan cuta ne shari'a ta haramta ta ba da daman abu ta ba da magani idan sha'awar mutum ta dame shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man istaqa minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aqaddu lilbasari wa asanu lilfarj faman lam yastaqi fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wida'u ya ku taron matasa duk wanda ya samu daman yin aure yayi wannan ko bai samu dama bai ta azumi aure shi ya fi rinsa ido shi ya fi kiyaye farji amma in baka samu dama ba yi azumi azumi dai zama kamar dandaka zai rage maka sha'awanka inda ibn usaymi yake cewa inda istimna'i halal ne ka jawo in ka ka da shi da mazala ta suna sai ba da wannan magani don ya fi sauki kuma ya fi daɗi amma sai aka ce azumi shine magani in baka da ikon aure amma in kana da iko to kai auren shine yafi wal yastafifi allazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli wanda ba su samu daman yin aure ba su kame dole wajibi har sai Allah ya wadata su sun yi aure sannan bayan haramci na shari'a malamai suka ce likitoci sun gano wannan abun yana cutarwa duk mutumin da ya saba da wannan al'ada sirriyan yana biyan bukatarsa ba ta hanyar matarsa ba ta hanyar wasa da al'auransa to zai jawo masa wata cuta a zakarinsa sannan ko ya yi aure bukatarsa ba za ta iya biya ba sai yi wannan abu Ba zai bukatarsa tasa ta kansa ba za ta biya ba bukatar iyalinsa ma ba za ta biya ba saboda ya saba wa kansa wannan ka san al-insanu anasu bil ma'alufi mutum ya fi kewa da abun da ya saba da shi sai zama shi kuma jin daɗinsa sa shine wannan bai san dadin aure ba bai san dadin mace ba to kaga wannan bala'i ne ta ko ta ina mutum ya kiyaye kansa yayi ta hakuri har lokacin da Allah zai wadata shi yi aure na'am wannan cewa malam menene falalan ingancin salatu duha da kuma salatu tasbihi eh, sallan duha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta salatul awabin sallan masu komawa zuwa ga Allah yace salatul awabin hina tarmidul fisal sallan masu komawa zuwa ga Allah a lokacin da ƴaƴan raƙuma suke jin zafin yashi ne ake yin ta ma'ana hantsi ya ɗaga rana ta bugi yashi to wannan lokaci ake kaga sallan masu koma zuwa ga Allah kaga ta samu daraja sannan kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin ta sallan walaha sannan akwai wata kofa a aljanna ana ce mata babu buha sunan kofan kenan kofan hantsi babu mai shiga ta wannan kofan sai mai sallan walaha kamar da akwai babu rayyan ba mai shiganta sai masu azumi to saboda haka wannan Sallar walaha tana da falala da daraja gejin ta raka'a takwas ne kar wuce amma makarancin ta kuma raka'a biyu in ka ga dama biyu ko hudu ko shida amma kada ka wuce takwas saboda raka'a takwas shine gejin abin da aka rawaito a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amma salatu tasbih malamai gaskiya sun yi sabani akan wannan salatu tasbih Abdullahi ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyawa al-Abbas salatu tasbih amma malamai sun yi sabani wajen ingancin hadisin ko rashin ingancinsa wasu suka ce ya inganta wasu suka ce bai inganta ba to tun da an yi sabani abun da ya fi ka je kai wanda ake da tabbas ya inganta din shi babu haufi a kansa sai ka je ka yi shi Allah bai zai tambaye ka ba ranar lahira mai sa ba kai salatu tasbihi ba na'am wannan kuma yace malam ina neman ƙarin bayani bayan ta yawon irin addu'a ya kamata in dinga yi kowace irin addu'a za ka yi bayan tahiya ƙofa ce a buɗe kama a cikin sujjada ne amma addu'an da manzala ta sana koya ma'az bin jabal ita ce allahumma inni allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik yace la anna an taqula dubra kulli salatin allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik ya mu'azu kar ka bari ka faɗa a ƙarshen kowace sallah ya allah ka taimake ni a bisa zikirinka da godiyanka da kyakkyawan ibadanka idan ka haddace wannan addu'an kai sannan ko ba a yi ta ba ce irin addu'a za ka yi ta yi za ka yi ta yi ko rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar da sauran addu'o'i wanda suka taro alkhairin duniya da lahira daga karshe wai ana daga karshe malam mai wani shawari malam zai ba mutane musamman musulmin da suke Jos ga abin da yake faruwa yadda gwamnan Jos yake ainihin koran fulani daga cikin garin yana zuwa yana zubar da su a daji wani shawari malam zai bara kan wannan mutanen jos suna nan ne idan suna jina shawari shine su je su hada ahlul halli wal aqd idan ce ahlul halli wal su sune manya manyan mutane a gari da malamai da shugabanni da masu kuɗi a je a haɗa su wanda suka saba da shiga da fita na duniya suke da wayewar duniya da na lahira domin a haɗa dukkan ilmummukan guda biyu don a gano maslaha daga cikin musulmi idan suka haɗa kai sai su tattauna yanzu wace mafita da a samu wataƙila mafita ɗin nan shine a je a kai federal gamman tunda wannan state gamman ne take kuma gwamna ne yake yi a je a kai can sama cewa fa mu fa in ana neman zaman lafiya a garin nan a daina koran ƴan uwanmu musulmi in dai zaman lafiya ake nema amma idan aka ce za a ci gaba da koran su ba mu ba za mu yadda ba su je su kai kukansu su yi bayani a can fedarar gamman a fahimce su hukuma ta ɗauki mataki don tabbas hukuma ba ta son tashin hankali idan aka yi bayani suka gamsu suka ɗauki mataki shikenan amma ba a ba su shawarar su ɗauki mataki da hannunsu matukar akwai hukuma domin ɗaukan mataki da hannu ɗin zai iya jawo kowane irin bala'i musamman shi gwamnan ba musulmi ba ne kuma baya son musulmi idan suka ce za su ɗau mataki da su zai turo soja da 'yan sanda wanda ba musulmi ba su zo su kurmushe su kaga ba a yi nasara ba maimakon kora daga gari yanzu ya zama kora daga duniya gaba ɗaya kaga abin sai jawo barna amma idan aka bi hanyoyi na gyara daga wannan a bi wannan to akwai yadda za a yi a gyara ainihin al'amarin kowane abu yana buƙatan tattaunawa da hango me zai je dawo kafin a iya gyara shi kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimaka ƴan uwanmu da suke wannan wurin kuma ya karya mana kafurai da makiya addini wanda suke son su lalata musulunci kuma su ainihin halakar da musulmi Allah ya ɗora musulman a kansu kuma ubangiji ta'ala ya mana maganin su an yi bayanin akwai wani ban Allah da ya zubar da kuɗin shi wanda yake bukatun duk wanda ya laluma ji bai ji kuɗin shi ba ya zo ya bayani idan ya dace da kudin shi ne sai a ɗauka shi wani wasu sun turo takardu har guda biyu wai an yi bayani a dobeli cewa mata za su iya zuwa su su saurari karatun dobeli an ware musu wuri a can gefe wani kawai ya rubuto ya ce a sake nazari akan wannan al'amarin wani kuma ya ce a ya kamata a sa musu darasin su ne nasu su kaɗai to ni amsan da zan ba shine ba kuskure bane domin mata sun zo sun saurari karatun matukar suna can gefe a inda suke daban a inda maza suke daban babu kuskure a cikin wannan domin wannan matsalan da Sheikh Usman bin Fodiyo ya samu kenan idan akwai wanda ya je lattan da muka yi na Sheikh Usman bin Fodiyo na yi wannan bayani yana karantar da maza da mata gaba daya sai wasu malamai na zamanin sa suka zo suna kalubalantansa me yasa ake cuɗanya maza da mata alhalin ba cuɗanya su ake ba zama ne kamar zaman sallah zamanin manzon Allah safun maza yana gaba safun mata yana baya kuma a cikin masallaci guda ɗaya kuma bai zama cuɗanya maza da mata ba shi kuma mata suna gefe maza suna gefe duka yana karantar da su sai suka ce yana cuɗanya maza da mata nan sai yace Abdullahi bin Gondi Abdullahi bin Fodi kenan Abdullahi Gondi dan uwansa yace ba su amsa sai ba su amsa da cewa idan ma ka ɗauka cewa cuɗanya maza da mata ne to mu muna da ƙa'ida shine irtikabu akhaffi bararaini yuktaru ahwani sharraini idan wannan abu mafsada ne wannan mafsada ne sai mu duba to wanne ne dole sai an yi ɗaya daga ciki sai mu duba wanne ne yafi barna sai mu bari misali zaman mata cikin jahilci su yi ta shirka su yi ta sabon Allah su yi ta ibada ba su san me suke ba ba barna bane barin su kuma su zo inda ake karatu a zauna ko da za su ga maza maza su gansu shi ma barna ne amma barnan jahilcin ita ce babba ko barnan su zo wurin karatu su fahimci addinin su su gyara aqidan su amma kuma za su ga maza maza za su gansu wanne yafi barna yace barin su a cikin jahilci zai iya kai su zuwa ga kafurci wannan babban barna ce so da aka sai a kauce mata ko da za a yi yar karama barna ai ba zina ake zuwa ayi ba ba ba runguman su ake zuwa ayi a wurin karatun ba suna zuwa saurara ne in wani wanda ba na Allah ba tsanani ya kalle su ne kawai to wannan mafsada din bata kai rabin rabin maslahan da za a samu na su fahimci addinin su ba so da haka ni ban ga laifi ba don mata sun zo wurin karatun matukar dai an keɓance musu wurin su daban ga maza cikin masallaci da gefen arewa abun nan kudu mata kuma suna gefen arewa kuma ga nan yan agaji suna gadi a gefe kuma wannan ba nan kawai ake ba aboci ma ana yi a gwallaga maza suna cikin masallaci da arewa da masallaci da kudu mata kuma suna yamma har suka yi ta kokawa sai an gina musu nasu masallacin kuma har an gina an gama a gwalla gadin saboda kamar yadda ake bukatan maza su fahimci addinin matan ma ana bukatan haka amma maganan in sa wa mata karatu su kadai bani da wannan lokacin ba na tsammanin zan iya yi amma suka ce za su zo saurara in ana yi wa maza in ga maza ne a gabana amma mata suna can gefe suna sauraro wannan babu laifi amma su kaɗai na musu karatu ba zan iya ba kuma bani da wannan lokacin na to bangi subhanahu wataala ya ƙara fahimtar da mu addinin sa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh